menene front end da kuma back end kamar mu san menene front end da back end yana da kyau mu san menene website da kuma yadda website yake aiki hakan zai taimaka mana wajen sanin ma'anar front end da kuma back end da farko menene website idan aka ce website collection ne na web pages ka ɗauki website a matsayin littafi littafi pejika da dama ne suka haɗu suka bada abin da ake kira littafi to haka shi ma website yana da shafuka kala-kala yanzu kamar misali website ɗin facebook idan ka shiga akwai shafin da zaka je zaka yi contacting su. akwai kuma shafin da zaka je zaka yi login na account ɗinka akwai kuma shafin da zaka je ka yi chatting da mutane so kaga abin shafi-shafi ne akwai shafin setting akwai shafin da ake saka reels akwai shafin da ake yin posting to haka website yake shi ma shafi shafi ne da shi kamar yadda kake ganin littafi sannan kuma website za ka iya raba shi gida biyu muna da abin da ake kira front end da kuma back end menene front end front end shine abin da kake iya gani a cikin website duk abin da kake iya gani a cikin website ke ake kira da front end misali idan ka shiga website na facebook kana iya ganin hotuna kana iya ganin bidiyoyi wanda mutane suke posting kana iya ganin gurin da zaka je kai tafin ka posting sannan kuma kana iya ganin button button irin button wanda za ga an ce da kai like ko button wanda za ga an ce da kai follow irin wannan batun batun da kake dannawa duk kana iya ganin su idan ka shiga shafin facebook ko ma wanda shafi ka shiga tiktok ne youtube ne in ka shiga kana ganin irin like button ko kuma irin subscribe button duk irin wannan kana iya gani sannan kana iya ganin hotuna kana iya ganin kaloli a cikin kowane kalar website kowane website ka shiga za ka ga akwai kaloli wannan batun din za ka ga yana da kala wajen da za ka yi posting kalar shi daban kowanne part dai a cikin website za ka ga akwai wani kala da ake sa masa to wannan shi ne front end abin da user yake iya gani wato abin da kai kake iya shiga ka gani a matsayin ka na user so wannan shi ne front end to akwai kuma bangaren da ake cewa back end wanda shi wannan user baya iya gani end wani bangare ne na website wanda user wato ma'ana ni da kai ba ma iya gani idan mun shiga cikin kowane makalar website ne misali yanzu tun da muna misali ne akan website din facebook idan ka shiga cikin website din facebook kana iya ganin iya abubuwan da suke faruwa ne akan wannan fuskar website din amma baka san me yake faruwa ba a background iya wanda suke iya ganin me yake faruwa a cikin back-end su ne masu wannan website din kamar misali kamfanin facebook su ne kawai suke iya shiga back-end sannan su ga menene yake faruwa a back-end amma kai a matsayin ka na user ba za ka iya shiga back-end sannan ga me yake faruwa ba iya masu wannan website din ne admin na wannan website din su kadai ne za su iya shiga da kuma wanda aka amince aka ba su wannan password din su iya shiga wannan back-end din su kadai ne za su iya shiga shi dai wannan back-end din shine kashin bayan website shine inji na website ka san ko mota ce ba ta yi aiki ba sai da inji inji ne yake sarrafa komai a cikin mota to haka shi ma website back end ne kashin bayan website back end ne yake taka muhimmiyar rawa wajen tafiyar duk wani website da ke gani ba tare da back end ba front end ba zai yi wani aiki yadda ya kamata ba kawai dai zaka dinga ganin hotunan ne da wajen postin din amma ba za su yi maka aiki ba ta ya baka yanda front end suke aiki yanzu misali ka shiga website din facebook ka ga wani yayi posting sai ka danna like a wannan posting din so wannan like din da ka dauka za a dauke shi za a tura shi baka end ta hanyar API. Menene API? API stand for Application Programming Interface. Wani abu ne wanda yake taimakawa wajen communication tsakanin wata kwamfuta da wata kwamfuta a internet. Misali yanzu ka danna like wannan lakin da ka danna api zai dauki wannan lakin din da kai sai ya tura shi zuwa backend daga nan za a yi processing na wannan lakin din da kai sai a je a yi adin a cikin wannan bidiyon nan na mutumin da ka danna masa like sai a yi adin wato za a sa a cikin database na wannan mutumin da kai masa lakin za a yi adin na wannan lakin din da kai daga nan kuma sai a dawo da wannan lakin din a matsayin response kai wannan lakin din da kai ka tura back end wato ka tura saba din su request bayan ka tura musu wannan request din a baka yanzu za a sarrafa wannan like din sai a tura shi cikin database na wannan mutumin duk wani mutum wanda yake da ita account a facebook akwai database nashi da ake ajiye masa a nan ne ake ajiye maka username ɗinka da password ɗinka da duk wani bayanai wanda ya shafe ka da fasin fasin da kake da likin da ake maka da adadin followers ɗinka to kai idan ka danna mutum lakin za a ɗauki wani like ɗin a tura shi baka yan daga nan kuma a baki yan za a sarrafa shi sai a tura shi zuwa database na wannan mutumin daga nan kuma sai a yi adin na wannan lakin ɗin in form of increment za a ƙara shi a matsayin increment sai a ga wannan likin din ya ƙaru da kanan sai a dawo da shi a matsayin response kai kuma sai ka ga gashi dan kayi likin idan da mutum biyar ne suka yi likin sai ka ga mutum shida sun ƙaru duk wani abin da yake faruwa ne yana ƙaruwa ne a lessons seconds yana, faruwa ne a ƙasa da sakon ɗaya duk wani abu yake faruwa da dannawar da kai da zuwan da sarrafa laikin ɗin da ƙarawar da dama da shi ka gani ya ƙaru duka yana faruwa ne a ƙasa da sakan ɗaya sannan kuma shi wannan vacuum din ana ajiye shi ne a abin da ake kira server menene server idan aka ce server ana nufin kawai wata kwamfuta ce wacce ake iya ajiye bayanai a cikinta kuma sannan ana iya communicating da wannan kwamfutar ta hanyar online yanzu kamar yadda na baku misali akan API idan ka danna like API zai dauki wannan like nan da kai ya tura shi zuwa backend to shi kuma wannan backend din ana ajiye shi a wata computer ne daban wannan wannan computer ita ake kira server ana iya communicating da wannan computer ta hanyar API wato application programming interface wannan shine front end da back end front end shine abin da zaka iya gani back end kuma abin da ba za ka iya gani ba shine inji kamar na website wanda yake sarrafa duk abin da yake faruwa da kake gani a cikin front end mutumin da yake iya gina front end wato yake creating na front end ana kiran shi da front end developer mutumin kuma da yake hada back end ana kiran shi da back end developer mutumin kuma da yake iya hada front end sannan ya hada back end sannan ya hada su su yi aiki tare ana kiran shi da full stack developer wannan shine bayani a takaice kada ka manta ka yi like wannan bidiyon sannan ka yi follow na wannan account din idan kana jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku na harkar technology